Hukumar yaƙi da safarar mutane ta Najeriya wato NAPTIP ta ce jami'anta tare da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin wajen Najeriya, ofishin jakadancin Najeriya da ke Indiya da ma 'yan sandan birnin New Delhi sun cafke wata kasurgumar mai safarar mutane 'yan Najeriya mai suna Joy Shandi Oka a birnin na New Delhi. Hukumar NAPTIP ta ce jami'an nata kazalika sun kuma kubutar da wasu 'yan mata ƙanana guda uku 'yan Najeriya da aka kai su Indiya aka kuma tilasta musu yin sana'ar karuwanci. Wata sanarwa da hukumar NAFDIP ta aiko mana wacce Adekoya Vincent ya sanya wa hannu. Ta ce waɗannan 'yan mata guda uku da aka ceto 'yan asalin jihohin Edo da Cross Rivers ne, kuma sai da aka sa su suka yi rantsuwa kafin a da su daga Najeriya. Matan waɗanda ake ta tababar sai hancin takardun bulaguran nasu, ita wannan mata mai suna Joy Shandi Oka ta tsare su a birnin New Delhi bayan ta kai su Indiyan. inda ta karɓe wayoyin salula da kuma fasfo ɗinsu. Kana ta tilasta musu yin karuwanci bisa ƙa'idar cewar kowace yarinya ɗaya za ta tara mata naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar. Kafin a kubutar da su ranar shida ga watan Janairun wannan shekara. Tuni kuma cikin ƙasa da awa ashirin da hudu da cafke wannan mata Joy Shandi Oka har jami'an 'yan sandan birnin New Delhi sun kammala bincike kuma sun gurfanar da ita a gaban kotu inda a halin yanzu ake sauraron shari'ar. Tuni kuma wannan al'amari ya fara jan hankalin masu fafutuka a Najeriya. Jagorar cibiyar Nobda wata ƙungiya mai zaman kanta a nan Abuja, Halima Nuruddin, ƙwararriya ce akan halayyar bil'adama. to tsakani da Allah fi sabilillahi duk mun san cewa wannan abun bai kamata ba kuma ba daidai ba ne ba abin da ya kamata mu yi shine abin da muke yi muna kokari mu da korafi akan abun iyaye su san cewa ba daidai ba ne ba because wani lokaci zaka ga cewa har da hannun iyaye a cikin irin wannan abubuwan da suke saka yaransu a gaba a sunan dole ne ka je ka nemo abun duniya ka ga yaro ya je ya shiga irin wannan hali the truth is gwamnati suna yaka kokarin amma gwamnati ba za su iya zuwa su ce wa iyaye ga yanda za su yi da yaransu ba so cikin matsalolin da ake ciki kenan dole ne a ci gaba da korafi akan cewa eh wannan abun bai dace ba har a samu yadda iyaye za su gane cewa da gaske wannan abun bai dace ba a samu yanda za a biya a shawo kanta A cewar jagoran cibiyar Kaja mai fafutukar neman kyakkyawan shugabanci a Najeriya, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata, akwai buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kawo sa. A gaskiya duk mai bibiyar al'amura ya riga ya san irin yadda harkar safarar mutane ta zama wani gagarumin industry ga waɗanda suke amfani da wannan mummunar hanya. Dole sai an yi irin wannan haɗin gwiwa da kasance akwai taimakekeniya musamman ta musayar bayanai ta yadda za a daƙile wannan yunƙuri. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.